السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فإنوانا ردع من بيسر دين المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tare da roƙon Allah subhanahu wata'ala ya karbi ibada da muka yi inda muka kure ya fi mana yadda muka fara wannan yini da alkhairi Allah ya samu shika shi da alkhairi Allah alkhairin da yake cikin wannan yini muna roƙon ka sadar da mu shi kishar haka kuma ka tsare mu yanwa masu albarka mu yi dajiya akan magana da muka tattauna a shekaran jiya ta abin da ya shafi sunnonin masallaci shiga da fita guda biyar akan abin da ya shafi zancen nafila mun ji akwai wa da ya tambaya ko yanwa da suka tambaya akan abin da ya shafi nafila da ake yi dalilin shiga masallaci da kuma lokutan yi da lokutan da ba a yi to daga cikin tambayoyin akwai dan uwa da ya tambaya mutum yakan shiga masallaci lokacin da ana kiran sallah to menene abin da ya kamata ya yi zai tsaya ne ya saurari kiran sallah din sannan yi nafila bayan an gama ko kuwa zai fara zai iya ci gaba da nafila ana yi yana amsa kiran sallah ko kuma abin ya shiga nafila din ba zai amsa kiran sallah din ba ko in ya shigo ya tara ana kiran sallah sai i zauna in ya so an gama kiran sallah ya gama addu'o'insa sai ya tashi ya yi sallan nafila din da aka shar'anta waɗannan tambayoyi waɗanda suke ainihin masu bibiyar juna kusan guda hudu to duk amsa su guda ɗaya ce ko da malamai sun tattauna akan lokacin da mutum ya zo masallaci ana kiran sallah menene abin da ya kamata yi wasu malamai suna ganin cewa sai ya saurara sai ya gama amsa kiran sallah saboda umarni da aka bayar cewa idan kun ji mai kiran sallah ina kiran sallah to ku ringa fadar irin abin da yake fada kuma bayan kun gama ku yi min salati kuma ku roƙar min wasila in ji manza Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce wanda ya hakan cetauna ya tabbata gare shi ranar tashin alkiyama saboda haka sai suke ga dalilin wannan sai ya tsaya yi sauraron kiran sallah bayan an gama sannan ya yi natila sannan wasu malamai suka ce a abin da ya kamata yi shine in ya shiga masallaci ana kiran sallah sai ifara yin nafila ina yi yana amsa kiran sallah saboda fadar manzo Allah su sallam ne ce idan ɗayan ku ya shiga masallaci kar ya zauna har sai yayi sallar nafila raka'a biyu to sai zaman to umarni guda biyu sun haɗu wancan na amsa kiran sallah wannan kuma na kar a zauna har sai an yi sallan nafila an yi sallar nafila raka'a biyu to wanne za a gabatar akan daya sai wasu ke ga to karka tsaya ko malaman guda biyu duk waɗannan su ne hujjojinsu cewa ko masu cewa sai ka gama an gama kiran sallah sannan kai nafila suka ce annabi cewa karka zauna kenan ka samu ka tsaya har sai an gama kiran sallah sannan ka ci gaba da nafila su kuma waɗanda suka ce a za ka haɗa guda biyu suka ce saboda kiran sallah ambatan Allah ne kuma ba a hana mutum ya yi ambatan Allah a cikin sallah ba kowanne irin ambatan Allah ne kuma wannan ɗin zai iya taimaka masa ma wajen daɗa shagaltuwa da yin sallah ɗin fiye da shagaltuwa da wani abu na duniya a lokacin da ba a kiran sallah ɗin zai zamanto ya raba sallarsa tsakanin kiran sallah da karatu ina sauraron iji kiran sallah ya faɗa abin da ake faɗa lokacin da aka gama kuma ya ci gaba da karatunsa suka ce wannan zai daɗa shagaltar da shi wajen ɓangaren ambatan Allah fiye da wani abu da zai shagaltar da shi gabarin abin duniya da haka kenan ya ci gaba da yin sallah ɗin shi ne ya fi a kan a ce sai an gama kiran sallah sannan ina fina yan wa masu albarka fahimta ɗin guda biyu kowace tana da hujja wadda duk mutum ya ɗauka amfani ta daidai ne sai dai wannan ta biyun tafi karfi saboda hujjojin da suka bayar sun hada da na su waɗanda suka ce za a saurari kiran sallan ne bayan an gama sannan a yi nafila kuma suka kawo waɗansu hujjoji na daban kaɗan daga ciki wannan cewa za ka shagaltu da kiran sallah da kuma ambatan Allah ragowar ambatan Allah a cikin ka na karatun da kake yi da sauransu kuma ga hadisin Usman dan Affan Allah ya kara masa yadda cewa manzo Allah su sallam yayi alwala da ya gama yace wanda ya alwala irin alwalan nan tawa baya sannan yi sallan nafila raka'a biyu baya tunanin komai na duniya a zuciyarsa Allah zai gafarta masa zunubansa sai suka ce to wannan zai shagaltar da kai ga ambatan Allah fiye da a ce kuma sai ka bayan an gama kiran sallah sannan ka fara to sannan suka ce shi kuma umarni ana ubinsa ne alal fawz wato nan da nan yanzu yanzu da an baka umarni yanzu yanzu ake so ka yi to suka ce na shiga masallaci ina saraya da yanzu aka ana gama kiran sallah a ce za a tayar da sallah kenan da ka zo ka shiga kana yi gabanin a gama ka fara sallar ka ka riski guda biyun ka riski wannan umarni na kafin a zauna a yi nafila kuma ka riski umarni da aka bayar na cewa a amsa kiran sallah alayi hal kamar yadda bayani ya gabata duk wanda mutum ya dauka yi? insha Allah daidai ne a cikin guda biyu yan wa masu albarka waɗannan hukunce hukunce da muka ji sun hada maza ne da mata mata lokacin da suke zuwa masallaci in sun shiga gabanin su zauna to su ma an shar'anta musu su wannan sallar nafila gabanin zaman su wannan sallah suka je ko kuwa kamar yanzu suna zuwa karatu suka da ake a masallatai wani suka je ba zama kawai za su yi ba su ma an shar'anta musu su yi wannan nafila ta zama a masallaci abin da ake izina da shi shi ne wurin da aka ware nan masallaci ne da aka in dai mutum ya shiga wannan wurin ko da ba lokacin sallah ba ne kuma ina da tsarki to ba an shar'anta masa gabanin izauna yi nafila raka'a biyu ina fatan mun gani wannan fata Allah subhanahu wataala ya mana jagora ya dora mu akan daidai ya taimaki addinin musulunci da musulmai kuma dama mun yi magana akan yin sallar nafila don lokacin kiran sallah a lokacin da limai yake khutba wannan duk mun tattauna su a baya ina daidai da jaddadawa cewa hakan nan ya kamata a dinga yi musamman waɗanda in aka je za su tsaya suna sauraron kiran sallah kuma bayan an gama sai su fara liman ya fara khutba sannan su fara ainihin nafila wannan kuskure ne saboda sauraron kiran sallah karfinsa bai kai sauraron hudba ba kamar yadda bayani ya gabata a baya da fata Allah subhanahu wataala ya dora ma daidai ya mana jagora ya fahimtar da mu addini ya ba mu ikon ikhlasi a cikin ayyuka ya ba mu basira a cikin addinin mu Allah subhanahu wataala ya karbi kyawun ayyukan mu ya yafe kurakuran mu ya ba mu lafiya da zaman lafiya صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته